Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Nasiru Sani. Yau Juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakinku kan wasu batutuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya da suka hada da siyasa, tattalin arziki, tsaro, da kuma zamantakewa ga malami na farko inda zai fara da bayyana sunan shi. Assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen Hausa na radio RFP sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamin kasar Kamaru. Alhamdulillah yau take ranar Juma'a ranar da kuke ba mu dama muna tufa albarkacin bakin mu akan abin da ake ci muna tuwa kwarya. To zan yi amfani da wannan dama in taya hukumomi a kasar Mali murna samun nasara da suka yi wajen dakile juyin mulkin da bai yi nasara ba Allah ya ba su ikon kare ƙasarsu da ma al'ummar ƙasarsu ga baki ɗaya a ɓangare guda kuma ina goyon bayan hita da suka yi a ƙungiyar jesan sahel ƙungiyar da wata ƙasa da ba mamba a ciki wake ba ta umarni Allah dai ya ba su zaman lahiya da ma ƙasar mu Nijar da ƙasashen mu na Afirka ga baki ɗaya da ma duniya ga baki ɗaya na gode sashen Hamsin Radio RP kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamin ƙasar Kamaru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio France International mai magana lawalan yin sabon tsara da magaram jamhuriyar Nijar mazaunin abujan tarayyar Najeriya. A yau Juma'a ra'ayina zan bayyana shi ne kan abubuwan da suke faruwa a cikin mu na Afirka musamman Nijar da Najeriya wajen Allah dan annabi yaushe ne mu za su zauna lafiya ne. wani lokaci ne za mu zo mu zauna mu haɗa kanmu mu yi zama irin na shekarun baya ba faɗa ba tashin hankali ba kashe kashe kashe inna lillahi wa inna ilaihi na wai menene ya rufe mana ido ne kuɗi ne ko menene ko mulki ne yasa ake zubar da jinin nan to Allah ina roƙonka Allah ka shirya da waɗanda suke aikata waɗannan abubuwa Allah ka shirya da su ubangiji Allah ka zaunar da ƙasashen mu lafiya mai magana ɗan ina sabon zarar da jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio France International mai magana Anas Rabil Browser daga nan Punta jihar Katsina Najeriya. ina wa dukkanin lokacin musulmin da ke cikin wannan duniya tamu fatan barka da wannan babbar rana ta juma'a da fatan kowa yana cikin goshin lafiya. ni abin da ke ce min tuwa shi shine yanayin ƙasanmu da kullum sai dai ka ji sabon al'amari na tashin hankali da sauransu so kullum dai da ma'anin Allah ka kawo mana ƙarshen wannan al'amari ka zaɓa mana shugabanni na gari su kuma wanda suke yi ya Allah kai maganin su in masu shirya ne Allah ka shiryar da su na goyi RFI Hausa gaba dai gaba Radio Faransa Assalamu alaikum mai magana Muhammad Ahmad Usman Tungan Makili karamar hukumar Rafika Gara a cikin jihar Niger. Ina so yi amfani da wannan rana ta Juma'a kuma a wannan yammaci na Juma'a domin in kira ga matasa musamman ga lokacin siyasa ya kawo jiki. Za ka samu da dama daga cikin matasa sun shiga wani yanayi wanda yake za su iya jefa kansu cikin haɗari saboda ɗan takara. sai a dinga ganganci da mashin a dinga amfani da makaman da basu dace ba saboda goyon bayan wani ɗan takara wannan ba siyasa ba ne ka nemo wa ɗan ka jama'a cikin lalama da fahimta ta yadda za a gamsu da kai amma matukar matasa kuka sha kwaya kuka ɗauki makamai kuka kama ihu da yawo da babura kuna ganganci to gaskiya za ku jefa kanku cikin haɗari muna fata matasa za su ɗauki wannan shawara da na bada Allah sa a yi wannan siyasa lafiya a yi zaɓe lafiya a zaɓi shugabannin da suka dace suka cancanta a dubi cancanta ba jam'iyya ba Na ku Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri karamar hukumar Rafika Gara a cikin jihar Niger. Assalamu alaikum RP Hausa kuna tare da Abdulkarim Lulu ka da zaki mata mai jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina na yau Juma'a mai albarka zan yi kira ga shugaban ƙasar Nijar Alhaji Muhammadu Bazum domin ya taimaka gyara mana hanya ga da zuwa har garin Tanik. Domin zan huto ga da Asamaka in je Arle lafiya lau ko in huto ga da sabahan do Agadas lafiya lau cikin Sahara hankali na ba zai taɓa tashi ba. Amma da zarar na do Agadas zuwa ta hankali na zai matuƙar tashi. ko na tafo ga arli zuwa garin tanuk domin haka muna kira alhaji muhammadu bazum ya yi gyaran hanyar nan kamar yadda aka gyara ta ga garin tanu zuwa zandar na gode irfi hausa ku tashi lafiya abdulkarimu luluka da zaki mata mai jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio France RFI sunana Malam Kabiru daga mara dan guri kusa da makarantar Malam abajan Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah yau kuna ba mu dama mu gayi ra'ayoyinmu. Alhamdulillah yau zan gai ra'ayi na dangane da hukuncin da shugaba shugaban kasa ta shugaba Muhammad da ya ce ministrorin shekarar wanda ya saki ya kara aure don da zai kara aure kenan ya aje mukamin shi. Ya shugaba ku sani akwai wanda mata shi bata da lahiya kuma shi namiji ne. yana buƙatar sha'awa to yanzu shi ya zai yi sai ya hita waje kuku ya za a yi lalle Allah ya ce fa in kiftum Allah ta'adulu fa wahidatan lalle Allah ya gaya haka nan to amma wanda lalurar shi kuma ta tsaya matar shi bata da lahiya to yanzu shi ya za yi ya hita waje kuku ya yi kaka to wannan ma ya kamata kenan a ɗauki mataki na gode mai magana malam kabiru daga maradi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International mai albarka mai magana Musa mai gari kacin ladi karamar hukumar malamadori jihar Jikawa mazaunin Lagos. wanda aka fi sani da Musa BBC da farko wannan ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa fatan alkari da fatan kuna cikin koshin lafiya zan kuma mika sakon jajena ga al'ummar garin Tarabu da ke karamar hukumar Kiri Kasamma a jihar Jigawa bisa ibtila'in da ya fada na shigar wasu bata gari masu garkuwa da mutane da suka shiga babban gida gida mai karamci gida mai adalci wato gidan iyalan gidan Alhaji Muhammadu Daguro Tarabu suka shiga suka yi garkuwa da yaro to Allah ya bayyana wannan yaro Allah ya bayyana shi Allah ya kubutar da shi daga hannunsu Allah kuma ya kiyaye gaba Allah ya kare gaba a fitan da muke kelo da addu'a Allah ya kiyaye gaba Allah ya kare gaba Allah ya kubutar da wannan yaro nagode a rafa ya a tashi lafiya Assalamu alaikum tuhu irfi hausa zuna na Muhammad Bako Jatkori da Magaram yau ra'ayina shine akan ah, labarin da aka samu na cewa wani dalibi. ya kashe ya yi sanadiyar rasuwar malaminsa gaskiya wannan abun bakin ciki ne ba abun da aka saba ba a al'adance ko kuma a addinance domin ko abin da aka saba al'adance ko al'addinance ne mutum ya girmama malaminsa malaminsa ko ma ta wani bangare da fatan mutane za a tashi musamman iyaye a kyautata tarbiyyan ya'ya a ba su tarbiyya mai kyau a don magance irin wannan abubuwan allah ya ji kan malamin kuma allah ya samu dace allah ya ɗaukaka ilimi na gode Masu sauraro ana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kuma za a iya damawa da ku ta hanyar bayyana ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas wadda takwas. sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana Asmanu Abubakar buhari mutunan tabu take bayan tsanna kasar Nijar. Yau zan magana na akan wannan bakayyar jejeniya ta kamun masu tahiya turai da yan bara wadda ta zama mutane karhen kafa. A gaskiya wannan abin an yi ma wata kasa na wata hanya hukumomin wata kasa hanyar neman kuɗi domin su buge su kwace su kwace kuɗi su kwace wayoyi su bar mutane hakanan su tura su gida hakanan don wannan geto-geto da na agadar da na tamarasa muddon akwai su to duk wani baka-kwata wanda zai tuhuwa nan dan nijar na dan sauran wasu kasashe sun kashin su ya bushe domin an yi wata ƙasa hanyar neman kuɗi wallahi mutane na cikin matsala su buge su kwace su tura mutane gida nijar hakanan allah ya su sauƙaƙe. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan rediyon france international da farko suna na haɗabe mai kwamfuta mai yama local government kebistan najeriya to a yau jama'a na shigo wannan shiri ne domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya wannan mataki da gwamnatin jihar Legas ta ɗoka na dakatar da harkar jirga-jirga okada gaskiya san san bai dace ba yakin kuma mu matasa muna tur da allah wadda da wannan abin idan aka ce an samu wasu matasa sun yi wasu ta'addanci to ai kowace sana'a akwai irin ɓata gari daga ciki to kamata ya yi a ce gwamnatin jihar jihar Legas ta ɗo matakin kwakwaren bincike domin gano a adda hannu da sanadiyar kashe wannan injiniya amma idan aka ce an dakatar da haraka a caba to a sanyawa akalla za a kara samun matasa ɗaruruwa ko kuma in ce dubbai marasa aikin yi a jihar Legas to idan aka yi haka nan kuma kaga za a samu matsaloli da fatan ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gan mai Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Faransa International barka da da nan sahiya ina makuwa barka da wannan sahiya ta Juma'a sunana Mustapha daga nan jihar Tawa nake jamhuriyar Nijar yau ni Juma'a ra'ayi na kira na ga shugabannin Nijar ne dangance da abincin da ake da ma talakawa da rahusa abu ne mai kyau wanda ya kamata amma a diba a talakawa da mutanen karkara har mutanen birni akwai talakawa yanda ake da abincin yayi karan saboda Allah a haɗa mutum nawa da buhu guda a rinka sai da ma mutane ko da buhu masara guda buhun gero guda kenan ka ka kwana biyu kana dan gurgura kamin Allah ya hore maka eh ni kira na kiran gari sai dai kuma abu na biyu dangace da cin hanci da rashawa ya kamata abubuwa ne wanda ya kamata a yaƙe su cin hanci da rashawa da baba kere da duke ƙasa da da sata duke gwamnati inda mutane suke abubuwa ne wanda ya kamata a yaƙe su hedan da ake yaƙa su ba suna mai da ƙasa baya sosai wallahi ni kira na kiran na gode radio france international a tashi lafiya Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faran sunana Kadura Diga garan Fulani Warji shugaban kungiyar alkhairi muka zo rashin jihar Bauchi. Muna godiya da wannan damar da kuke ba mu a ranar Juma'a muna bayyana rayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana tuwa ƙwarya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gida rediyo mai albarka. kuma ina son ku bani dama in yi kira ga gwamnan jihar Bauchi to Bala Muhammad Kauran baushi ya kamata ya dubi hanyar mu daga filin shagari zuwa gadar maiwa gani yadda hanyar ta lalace fiye da yadda ake tunani ga masu ababen hawa suna yawan bi wannan hanya kuma sai ka samu ramuka ga damina yana karatowa Allah ya sa wannan kiran da muka yi ya kai kunnan inda ya dashe ra'ayina ta kai shi radio Faransuna. na kadora diga gadan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya sunana mustapha bayan mega daga nan gwaso jihar zamfara tarayyar najeriya kamar yadda kowace ranar juma'a gidan rediyon faras na ba mu dama mu bayyana da ra'ayoyinmu so a yau juma'a zan bayyana da ra'ayina dangane da cika shekara goma sha biyar da gidan rediyon faransa yana watsa labaru a sashen hausa so alhakikanin gaskiya mu dai al'ummar najeriya ko in ci arewacin najeriya ko afirka gabaki daya ba mu da wani gidan rediyo wanda ya wuce mana na gidan rediyon France saboda haka jinjina da fatan alkai da yabo zuwa ga gidan rediyon France roƙonmu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ma'aikatan gidan rediyon France ya ƙara ma gidan rediyon france lafiya ya kare mutuncin ma'aikatan gidan rediyon france ko da wani lokaci muna roƙo ga allah subhanahu wa ta'ala ga duk inda suka sa kafa su allah ya zama gata gare su ya kare rayuwarsu da mutuncinsu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala gina Gidan rediyo Rafi baka kure an tashi lahiya. Tun dai yau ranar jama'a tsoka abinda dai zan bada cikin wanga shafi dai eh, abinda ya faru cikin satin ga na la'anan na yarinyar ta zagi shugaban halitta. To abinda dai ni zan ƙara jan hankali da mutane makaryata masu tawadin ga abu na an ka turo cikin group za in baka tura ma mutum kaza ba gashi nan ga abin da zaka gani ga abin da to in ka dibi maganan nan kamar wani na ya tura wani abu da ya kamanta shi da manzan Allah har ya ja manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zagi to da Allah mutane a yi hankali da irin masu turo abubuwan nan suna ci in baka tura ba gashi gashi gashi har shi kai shi tadda hatsaniya wataran eh da Allah duk wanda an ka tura ma wani tun wanda ya tura man nan tun nan ka ce mai kakka kara turo min wanga kai kuma kakka tura ma wani shi shi ma ya bale shi kai da wani tun nan ka tsaida shi tsakanin wanda ya turo ma shi da kai tsakanin ka ka tsaida shi ma ka bar yaɗa shi ta haka nan dai za a magance wannan matsala ina muku fata alheri masu sauraro da haka za mu ja labulan shirin a yau a madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi tare da injiniyan namu na yau hassan alhassan sulaja sai ni na sani da na jagoranci shirin ke cewa bisalam.